daren talatin ga watan jumadar akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da bakwai ga watan afrilu shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine majalisi na casa'in da ɗaya kuma na ƙarshe insha Allah daga cikin jirgiyar kasusuwan karatun littafin hikmatun da na tarih wallafar dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatu min tarikh kundi ne na tace bayanai da rabi tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama game da matsaloli na shugabanci tun bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da a cikinta ne aka kashe na Hussein dan Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa wannan malami ya kai matuka wajen tace bayanai da rabin tsaba daga tsakuwa dangane da waɗannan rigingimu Allah ya saka mashi alkhairi kamar da na ambata wannan shi ne katar na karshe a cikin waɗannan kasusuwa a makon da ya gabata mun ƙarasa karanta asalin doron mata na littafin da haka yanzu wannan kasar na ƙarshe za mu ɗauke shi ne a matsayin khatima wanda za mu tattauna wasu matsa'il ainihin a takaice a kai a ainihin wato wannan karatu na yau da gaskiya mun magana a kai na farko za mu gina maganganunmu a ƙarƙashin faɗin allah subhanahu ta'ala a cikin sautin ra'adi da allah yake cewa أنزل من السماء ماء auriyatun أولية ha? فاحتمل السيل زبد الرابع ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حيلة حلية أو متاء زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال wannan aya ce daga cikin sautin ra'adi aya ta goma sha bakwai wannan aya ta alkur'ani mai girma abinda Allah ke faɗa a takaice a cikin da shi Allah ya ce ya saukar da ruwan sama wanda fasalat audiyatu sai kwazazzabai suka dinga gudana ma'ana ruwa ya cika kududdufi har yana gudana bi kowane kududdufi yana cika ne ya gudana da gwargwadon girmansa ko mun yawan ruwan sama da za a yi babu yadda za a yi kududdufi ya zama teku ko kogi ya koma ya zama rafi kowane rafi ko kogi ko kududdufi ko teku yana cika ne gwargwadon girman shi dawa al'imamu ibn kasirin ya ce wannan gabar tana ishara ne akan bambancin kwakwalen mutane da ƙarfin zuciyarsu cewa akwai zuciyar tana iya ɗaukan ilmomi da kwaramniya da yawa a ko da ba ta iyawa kamar yadda ruwan sama iri guda ake amma zai cika kududdubi, ya cika rijiya ya cika kogi ya cika fata ya cika rabi, ya cika bahu da aka aji, kowanne bi kadare gwargwadon iya capacity shi ba zai ɗauki ruwan da ya fi ƙarfin shi ba cikin ikon Allah ina fata mun gane wannan malam yace Allah subhanahu wataala yake cewa fahtamala sailu sai wannan ruwan sama ya zo ya dauki zabadan kumfa radiyan wata ta lullube asadin ruwa idan ruwa ya taru a kungi sai a ga kumfa ta lullube asadin ruwa wani ma yuqiduna alayhi kuma haka ake samun kumfa akan abin da mutane suke kunna wuta na ruwa da aka ɗebo a ƙarƙashin teku wanda ake so a ƙona shi a fitar da ma'adinai Iftiga a shiryat wanda ake neman zinariya ko azurfa a cikinsa au mata'in ko ake neman wani kayan ƙaras kamar ƙarfe ko azurfa ko wani daga cikin abubuwa masu daraja mislu zubadun misluhu shi ma ana samun kumfa akan irin wannan ruwa da ake ɗebowa a ƙoƙarin soya shi a ɓatar da shi don waɗannan kayan da saura kazalika yadribullahu al-haqqa wal batil irin yadda ka fi nan haka Allah yake dukan gaskiya ya kwala wa ita haka Allah yake dukan gaskiya ya rubu da ƙarya ita ma'ana wannan kumfa ita ce kamar ƙarya kenan ita tana sama amma bayan ɗan lokaci za a neme ta ta haka ƙarya take a cike take lokaci guda ta yi cida a ji labarinta bayan lokaci ƙanƙani kuma sai a neme ta a rasa kawo ba ta ɗaya ita kuma gaskiya ko da an lullube ta ta yi ƙasa tana nan ba za ta mutu ba har zuwa ran da Allah zai ƙoƙarin zai zai ga dama bayyana wannan kamar da malamai suka faɗa al-Imam al-Qurtubi da ibn kafirin sun rawaito maganganu daga tabi'ai da manyan malaman tafsiri akan cewa wannan misali ne akan gaskiya da tabbas da take da shi da kuma ƙarya da yadda take iya shigowa ta ɗaukaka lokaci guda sannan bayan lokaci kuma a neme ta a rasa shine kazalika yadda Allahu al-haqqa bil wal fa ka ganin ita wannan kumfa fa a jufa'an sai ya ƙare ya lalace ta bushe a neme ga arza Ba amma ma ba'un nasa fa yankuta fil ardh amma abin da zai amfani mutane na ruwa din nan da zinariya da sauran abubuwan da Allah ya saukar daga sama sai ya tabbata a cikin ƙasa ma'ana koda da rani ruwan da aka yi na sama yana nan amfanin shi yana na a cikin ƙasa ya amfana da gonaki da tsirrai da sauran halittun duniya sannan sauran kuma ya shiga ƙasa ya zauna a ƙasa yana jiran mutane su tona su nemo za fa amma wa amma ma yanfa'un nasa fa yamkutu fil ard kazalika yadribu Allahu al amsa haka Allah yake buga mutane misalai kama ta Allah yake cewa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimuna shi sa wani gwamnati cikin tabi'a yake cewa idan na karanta ayar qur'ani da tayi magana akan wani misali in na ga ban gane ta ba sai na fashe da kuka dinga cewa hala ba na cikin masu hankali ne da Allah ya ce ke ci musu muna hala ni ɗan tsagare jahili ne kana kafa gane wannan misali wannan aya jama'a tana ishara zuwa ga ɗabi'ar da Allah ya halicci gaskiya da karya. cewa a wannan rayuwa kamai da ba ka raba ruwan kogi da kumfa haka ba ka raba samun gaskiya da ƙarya suna gogayya kamar yadda kuma kullum kumfan kogi take ɗaɗewa ta lalace a neme ta a rasa lokaci guda alhalin ruwan yana nan haka kuma ƙarya take ɗaɗewa ta lalace a neme ta a rasa bayan gaskiya tana nan tabbas wannan ita ce matashiya game da maganganun da za mu yi a wato kashi na farkon maganganun game da asalin jauharin wannan karatu ne wannan karatu da muka yi na safin hikmatu mai tarih gaba ɗaya manufar shi bayyana wata gaskiya wacce bayan tsawon lokaci zamani ya yi nisa jama'a da suka yi imani da ita wacce mana musulmai ahalus sunna da waɗanda ba su samu an gurɓata aƙidansu da wani ɗanɗanin shi'anci ba kaga za ka ga sun yarda da Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai Allah ya kara musu ga gaba da amma saboda nisan zamani ba su san hakikanin abubuwan da suka faru da waɗannan bayan Allah waɗanda su kuma waɗannan da ake cewa 'yan shi'a ke amfani da faruwa waɗannan abubuwan sun rage su ko kun fahimci da ba wannan nazarin musulmi mu musulmi da muka yadda sabai ba mu san tarihinsa ba tarihin ɗaiɗaiwar su ba mu sani ba tarihin rigingimun da suka yi ba musali sani ba da haka akwai sauƙi da yiwuwar wani ɗanshi a ko wani ɓatacce ko nasibi ko khawariji ya kawo maka wata shubuha game da waɗannan sabon ko dai imanin ka kwace ka ko kuma ya sa maka shakka game da abin da kai da shi ko kuma idan Allah ya ne jarabta ka samu kanka a cikin jarabawa daga dama daga cikin mutane suka samu kansu a gari akwai mutanen da dama suna cikin tawagar ahlus sunna fil jumla amma ba su karatu ba wasu ma sun karatu amma sun samu kansu a cikin fitina ta shiga addinin shi'a ko addini irin na khawarija irin na yan kalakatu yan boko haram da makamantansu waɗannan fitintunu mu sani jama'a ba za su fasa faruwa ba a cikin duniyar rayuwarmu da haka wajibi ne kenan abin da ya kamata mu cire a cikin wannan wajibi ne mu ci gaba da karanta tarihin sabai da sanin mai tarihinsu da tarihin rayuwarsu da tarihin daulolin da suka kafa da addinin da suka yi don mu tsira da imanin waɗannan kafirai na cikin gida da ake ce ma 'yan shi'a da nawasu da khawarij su su ta kawo ɓarna a cikin addini su ne takalar sahabbai kamar da kafirai na waje yahudu da kirista da makamantar su kuma nasu ƙoƙarin shi ne takala ta hanyar wato cin zarafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a irin nan ma sai taron musulmai waɗanda ba san tarihin manzo Allah sallallahu alaihi ba za su samu kansu a cikin irin wancan ta taburza na sanya musu shubha ko kuma imanin su din ya kwace su ko wani yanayi kenan bil ahra wajibi ne kuma a cigaba da karanta tarihin manzon Allah alaihi salatu wassalam da tarihin gwagwarmayarsa da da'awarsa dan ya zama za mu iya warware kan shigohin da ba ta su ba su kawo wannan ita ce nutsa ta farko cewa wannan rikici da fitina ba za ta kare ba jama'a kawai ne ɗauka ko shi kenan an gama ta a'a ba a gama ta matuƙa na rayuwa a wannan duniya za a cigaba da samun ta za a kan abubuwa ire-iren waɗannan wannan matsala ta farko kenan da ba matsala ta biyu ta ce in za mu iya tunawa a lokutan baya zama za iya tunawa a lokutan baya kamar yau kamar wata biyar ke wato na suna mana tsokaci ne a takaice game da rigingimun da suka faru tsakanin 'yan shi'a da sojoji sojin najeriya a nan zariya cikin watan disamba ta abinda za mu faɗa an da zanuwa shi amma muna sun wani kokaci ne saboda karatun da muke dinnan ko wanda kawo karshe ya da alaka da matsala ta wannan addinin shi'a sannan wannan kasu ne tarihi sannan wannan abu da ya faru ga yan shi'a wani bangare ne tarihin wannan kasa ta Najeriya da tarihin wannan yanki na arewa da tarihin addinin musulunci a wannan kasa ta mu arewa an zan ke tunawa bi dukka a wata asabar da ta dace da sha biyu ga watan disamba 2016 ko a 16 ne kamar wata da ke bayan waɗannan 'yan shi'a mabiya ibrahim bazarraki suka taru a wata daba tasu da suke jima husainiya don su yi irin addini da suka saba na ainihin wato baɗala da sauransu allah cikin ikonsa ya ƙaddara sojin najeriya ko kuma a ce shugaban sojin najeriya zai wuce suka hana shi wucewa kamar da suka saba hana kowa wucewa sai karke mai aukuwa ta abu kamar da tura suke cewa direct is history wanda da yake sanya yaji bayani dalla-dalla game da wannan sai kuma jaridu da clip-clip na bayanai da hotuna waɗanda faruwa abu amma mu ma so ne mu cire darussa da gaske da ma darussan da ya kamata mu cire matsayin mu na ɗalibai matsayin mu na musulmai a matsayin mu na ahlus sunna me abin lura game da wannan matsayin turabatun duk surutan da mutane suka yi a kan masu goyon baya da masu cewa ba a kyauta ba da masu murna da masu rikin ciki zuwa ba wannan ke asalin matsala na farko tukuna sai mu duba tarihin ya aka yi yan shi a suka kai ga shi ne wanda ake cewa ibrahim yakubu zazzaki ɗalibi ne a jami'ar amadu bello a ɓangaren karatun ilimin tattali economics ya samu alaka da wani laktara mutumin ƙasar pakistan wanda ɗan shida ne a daidai wani lokaci a late 70s lokacin ƙasar iran ta kafa gwamnatin gwagwarmaya ta kwameni ta shi'anci sai aka gayyaci ɗalibai aka ba su tikiti da sunan mss su je su taya gwamnatin iran murna ta kafa gwamnatin musulunci a lokacin ana da jahilci ba a san wata irin gwamnatin musulunci suka je aka nemi cewa to za a ba su kwangilar kawo addinin shi'a suka ce ba za su karba ba su ahlus sunna bayan sun dawo shi ibrahim ya kudu ya haɗa kai da su aka bayi wa kan kwangila da ya zo sai zo da gwagwarmaya da sunan islam oil waɗanda suka rayu a garin nan kamar shekara talatin zuwa sama da haka za su iya tuna a ali 80 an yi wani demonstration a garin nan da suna islam oil ina jin 1985 ko 84 a lokacin shi ibrahim yakubu ne jagoran wannan harka da shi da matan shi ilatu kuma abinda suka yi fitowa suka yi diggari suka rubuta islam only tun daga samaru zuwa cikin sabon gari zuwa nan cikin wada habbarewa suka je kotu suka yi kata-kata da duwata kotu suka cire constitution suka kona shi aka rataye qur'anai islam only shikenan ya ja matasa da dama duk wani matashi wanda yake son addini sai ga su ga harka a kai ta bazazzakin nan ya ta mutane yana ta rudansu yana ta rudansu har zuwa lokaci ya yi nisa bayan kamar shekaru ashirin da wani abu yana wannan yaudara a wani lokaci mutane waɗanda suke da ɗanɗanan ilimi a cikin harka irin su malam aminu daurawa irin su wannan a tukuri suka fito tuga guda suka mai tawaye bayan da aka ritsa shi a cikin biyu ke tsohon biyu ke har tsari fitsari zan yi kusa ɓata wanda shi suka cire kuma gura su zane shi duk wannan tarihi ya tabbata ce saboda ya zo ya fara faɗan maganganu waɗanda duk wanda ya san addinin shi'a zai dinga jin warin shi'anci a cikin shi ina fata muna gano wannan jama'a daga nan fa suka dare suka ba shi wani kuma al'adar kowace fata sai kuma wani suka shi sannan gwamnati kuma ta taimaka mushi indirectly guni-guni sai ta kama shi a je a rike shi su kuma 'yan najeriya waɗanda suke galibin su anti-gwamnan saboda gwamnatocin suna kuntata wa rayuwar mutane duk wani sanda wani ya zo ya ce zai faɗa da gwamnati abu ne mai sauƙi mutane su gurbar shi sun dama su ma suna faɗa shi kawai suna neman jagora inda shiga gaba a yi faɗa da aka zama shi kullum ya zo yana yawaita ambato da suka gwamnatoci ta irin na su babban gida har zuwa kan na abdulsalam da abata zamanin abata presiding da gwamnan kaduna hamid ali kunan zafari sai zan zafari ko sun yi gwagwarmaya sosai da yan shi'a sun yi mutuntu da yan shi'a wannan sai ba shi dama aka kulle shi da ya mutu sai ya zama gwarzo sai mutanen ƙauye mafi yau mutanen ƙauyuka da suka shi wannan addini da dama ƙauye ba gari ne na ba wurare ne da ake koyan addinin musulunci ba duk abin da aka kace shine musulunci akwai sauki a karbe shi akwai kawai zake su gaba da bayyana aƙidin shi a ɗaya bayan ɗaya suka fara yin ranar ƙudu wato su su taro wai ranar ƙwato ƙudu daga hannun kuma. aka zo aka fara maulidin fatima aka fara maulidin wani fa aka zo ƙarke dai aka yi abu mafi muhimmanci daga sun bukon yan shi'a da suke yi shi ne ranar karbala wanda yake a cikin muharram da kuma ainihin gazir kum wanda yake a cikin ainihin wato bayan shawwal sha biyar ga watan shawwal a sha biyar ga watan muharram shi ma to zaki bayan da ya gama bayyana duk waɗannan aƙidu na shi'a sai kuma ya fito da salo irin na 'yan hezbollah kafa gwamnati a cikin wata gwamnati kin bin doka wulaƙanta duk wani mai mutunci sanya mutane dokar ta ɓaci yin kama karya ga dukiyoyi da ainihin arzikin al'umma ta da zaune tsaye kwace masallacin 'yan ɗarika yanka mutane kisa ƙarya farfaganda duk wata ɓarna ya bayyana ta a cikin al'adu ne a cikin tarbiyya ne a cikin addini ne a cikin zamantakewa ne da makamantarsu da ka suna yin auren mutu'a suna shaye-shaye suna zinace-zinace suna kulla alaƙoƙi da 'yan kiristoci da 'yan mushan ƙarƙashin addinin interfaith suna makon haɗin kai duk wani fitina da ka sani zan zake zama shi ne jagora a cikin zana yana samun tamwili yana samun financial backing daga iran daga lebanon daga ƙwarori waɗannan da suke sai da ƙyallaye a kan da ƙwarori masu kamfanoni irin na kacibu nan da sauransu a najeriya duk waɗannan ƙwarorin da ka gansu sai da ka gansu yan shi'a mutanen labanan waɗannan kuɗaɗe baya ga humusi da yake karɓa a gun mabiyarsa suka ba shi dama yana rayuwa cikin ragadul aish ya tura 'ya'yan shi ƙasashen china da india da singapore suna karatu a jami'o'i masu tsada yayin da bayan mutane suna yawo da baro suna tallan zogala da albasa kuma kullum suna ba shi humusi ɗaya bisa biyar na duk abin da suka samu a kowace rana kamar yadda ke sasa kako da kanar kano tun daga garin kano da tabbato da katsina da naija da kafa cikin baƙaƙen kaya a cikin baƙin duhun rana a cikin zafin rana a kwana a daji a kwana a firamare a yi zinace-zinace da sunan mutu'a an zo gari a ba mutanen gari samarin gari ɗin iska a ba su 'yan mata fi sabilin lai sai su kwanar su in ka bi nan ka bi kai fil research a kan titunan nan na hanyar karo ka bi da baron za ka samu wannan bayan. su wannan su da abin da zai ke yin mai har Allah ya zo ya kawo mishi wannan jarabawa da Allah ya kawo sai da ya gama yin ƙarfi yana ganin ya fi ƙarfin kowa ya taɓa hana gwamna shiga gami sabin gwamna a jihar kaduna kuma gwamnan nan bai shiga gillis ba dan ko sarki irin na zazzau ko na kano wannan mai da shi a bakin kuma ba suna ake tare mai hanya rasa inda zai balan lamu talakawan gari wanda za ka fita za ka je aiki ko za ka banki ko kasuwa ko ba taka tana naƙuda za ka yi ta asibitin shika a ta rantar hanya mutane su awa uku akan hanya ko akan highway za ka kano duk wannan an saba gani shi kuma suna tunanin wai haka yancin addini ne a wurinsu ko da ku yi obstructing yancin addinin wasu Allah ya kawo wannan aika-aika da aka musu cikin ikon Allah aka murkushe su tsakanin dare da rana aka kashe na kashewa aka kama na kamawa masu guduwa suka gudu waɗanda suka ainihin rauni suka rauni kafin ka ce kanzun duniya ta ɗauka kafin watsa labarai na gargajiya waɗanda suke da alaƙa da iran irin prestige irin ire-iren su suka ɗauka suna ta sharhi da ƙage-ƙage kafin watsa labarai na 'yan secularism irin bbc da america su ma suka ɗauka wanda masu suna neman kutura ne kawai ziyada kafin watsa labarai na lantarki irin facebook da twitter da wane ne da whatsapp su ma suka ɗauka aka yi ta sharhi rubuce-rubuce biyo baya idan na jin na karanta kolum ya kusa saba'in a cikin national daily a waɗannan makonni waɗanda aka yi rubutu da fatanti iri daban-daban a kan yan a tsakanin masu columns na rana-rana da guest columnist da editorial da opinion da open letters da rejoinders da re-rejoinders kalla-kalla kusan komai da lauyoyi da masu sharhin al'amuran yau da kaje ka kawo da 'yan kare 'yancin al'umma da 'yan kowa kowa ya ɗauki tafiyan gwargwadon san ran shi da hawa ɗin shi da abin da ke so wannan duba suna mana suke damu ba mutane suka ɗauka wasu na farin ciki wasu na bakin ciki halin sunna da masu ƙaunar sabai suna ta farin ciki suna cewa madalla zagin waliyai ne ya jawo zagin sabai mutane kirki ne ya jawo kuma da amma muna jira mu ga abin da Allah zai muku kul hal tarabbasu na bina illa inda husna yayi wa na nutarabbasu bikum an yusibakum Allah bi aidina bi azabin min aidina min indihi a zai yi na fatarabbasu ina ma kuma mutarabbasu an sa ka tunda wannan aya sai dama mana jira mu ga abin da Allah zai mutu ana nan aka samu kuma kurakurai da mutane suka aikata wajen yaɗa jita-jita zuwa kallo yaɗa hotuna na sace-sace sace-sace da sunan ibar ganima da waɗannan kurakurai da mutane suka dinga yi bai da iya da mutane me ya kai ka kallo haddasa ta da ya kaɗa da jita jita wannan kowa zai bayani da ranar ba su ne ke ba abin da ke so mu da daga cikin shi ne na farko ina makomar musulmai game da biyayyar malamai da gaske abin da ke ɓatar da musulmai shi shine aja annaba a gefe a bare biyayyar malamai Shi ne zero worship ɗan shi annan abu ne wata da suke nan ba har su rage rakwar rakwar ba sa ganin girman kowa ba sa ganin girman komai sai ibrahim ya kumba zazzaki sai abin da ya faɗa musu ko da ga aya alƙur'ani ga hadisi babu ruwan shi a da wannan kuskuren ya fara shiga cikin mu'alusun shi da darasin da ke so maroba girma maganganun malamai fiye da maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan kuskure wannan maguzanci ne ba daidai ba ne malami idan ya faɗi magana to a auna ta da magana allah da maganar manzala sallallahu alaihi in ta dace abi ba shi aka ba in ba a ta dace ba in malamin kwarai ne ba za a mushi rashin kunya ba amma kuma ba za a ba idan ba malamin kwarai ba ne za a mu'amalancin sai shi da gwagwadon rashin kirke shi in ɗan bida ne a mai raddin da ake wa ɗan bida idan fatacce ne a mayar da ake batattu idan kuskure ne a mushi da martan da ake ruwa zai kuskure za ka gwargwado kamar da kasa idan yaro ya laifi a gida za a mu'amalanci da gwargwadon gravity din laifin ko da kuma girman halitta yaro akwai yaro ɗan shekara uku ya fasa gilashin nan kyanin shiga ne amma ɗan shekara kuma ya fasa ya kyanin shi kaga duka laifin iri ɗaya amma gwargwadon kwalitin kwakwalwar yaron da shekarun su zaka determining irin punishment din na wata muna gani kuma wannan aka yake har a constitution din Najeriya an kama minor wa ma'ana yaron da jikin kai shekara sha biyar wadda laifi ko kisan kai yayi hukuncin shi ba irin hukuncin adult bane a federal court a criminal procedure court haka da haka aka yi a kintin wata yarinya a wudin da aka mata aure shekara sha hudu aka mata auren dole mutum ya gaito abokansa su wajen sha hudu ta dama musu dan wake ne ta siyo maganin daya ta saka mutane da sunan mai wajen su shida saka mutu sun zo cin abin jerin juma'a ɗin nan ne a musu dan wake na musamman a nan wajen arwar ruwaito a daily trump aka ce a kyalita saboda karamar yarinyar ce bayan kasancewa auren auren dole ne suna ka ga gida sai dai ta mutu ya gasa irin wannan Allah shi kyauta za ka jama'a malaman musulunci sun raba biyayyar da ake wa malamai gida uku na farko dai mu gane shi malami jama'a da gaskiya abin da za ka gane malami ba na Allah ba ne tun farko kanka yanzu ka koyi karatu ba su kwanna a gurin shi ne ka same shi da tsayan abubuwa ko kuma dukansu amma yadda ibn rajab yake fara. ya zama malami ta bayyana cewa yana son ya shahara a ji labarin shi malami ta bayyana cewa yana son yabo da kuma malami ta bayyana cewa malami yana son shugabanci ibn rajab a cikin zafin fadlul ilmin salam ala ibn khalaf ya ce ya dillu man talaba shuhra wal madaha wasu tsana min al ulama duk malamin da ya nemi shahara da yabo da sarauta to yana fata ba a ce cewa malami ba zai samu waɗannan abubuwa zai iya samu su amma kan ya zama su yake nema su ake zama yana neman lahira ne da abin da ke karanta na fata mun gane zama, malami abin da ake so ya nema da abin da ke karanta shi ne lahira abin da ke wurin Allah kana koya mutane addinin musulunci taɓewa ce ka nemi duniya ce to idan mutum yana bin malami shi tashi ɓata tana zuwa a ɗayan matakai uku mataki na farko bin malami a kan kuskure kana sana cewa kuskure ne malamin yake ka san ƙarya ne abin da yake bara ka biye masa malamai suka ce wannan shirka ne saboda ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa tattabi'u min dunihi awliya sibin wadda suka ce duk wanda yake bin malami akan batar da ka san bata ce to ya zama maka gunki kai kuma shi shine mataki na farko mataki na biyu kana bin malami akan kuskure ba tare da ka yadda cewa wannan kuskuren kuskure ne ma'ana ka san kuskure ne amma baka yadda a ce kamar yadda misali mutum wanda yake yin zane-zane gaba a ya san kuskure ce da mai shan giya da mai shan ƙarya da mai yin ƙarya ko bai halasta su ba to shi ne wannan mataki na biyu duk wanda yake bin malami akan kuskure amma bai halarta wannan kuskuren ya zama daidai ba ne abin da ya rage mishi matakin wancan wancan wanda ya bada kuskuren daidai wanda ya kudurta cewa zagin sabai daidai ne ka ga yana malami akan kuskure kuma ya mai da aƙida ta ta kudurta kuskuren nan gaskiya ne to matsayin shi ne da wanda ya halarta zina ka kafurci amma wanda yake yin zina bai halarta ba ne irin wanda suke matsayi ɗaya da wannan da ke mataki na biyu wannan matsayin shi ɗaya da duk wani wanda yake yin babban sako kabira wanda yake saba wa iyaye ko yake cin riba ko yake kin ba da zakka ko yake wasa da sallah to matsayin shi ɗaya da wanda yake bin malami yana sana'a kan bin wannan malamin ba daidai bane amma yana yi don neman wani abu na duniya ko za kuma sai ga dama don neman wani abu na duniya saboda wannan malami kana ganin zai kai ka ga samun wata buƙatar duniya ana yi da shi a gwamnatance in ka mishi mubaya'a zai samu hukun gida ko zai samu maka aiki a shigar da kai dan sanda short service da ake dauka din sai ka je a dinga taron wazifa da kai ka san ƙarya ce ko baka yi da ita ba to tsaya kake da wanda ke shan giya a halin ya san ƙarya ne zai koma daga baya tuba kai ma ka tuba maki Allah ya gafarta ma sai bin malami bisa kuskure ba tare da ka sani ga irin biyayya da mu jahilai muke malamai kenan shi ne malami ya anguwa ko a gari mun yadda da shi da abin da ya ce mu ce mu duk wata da ba mu sai mu ɗauka to wannan malamai suka ce ma azuru wannan ya da uzuri duk laifin da ya ɗauka to yana kan malamin to ina so mu san mafi yawan masu mazarci a wannan matakin suke ba mafi yawa suna bin shi ne suna tunanin abin da yake cikin to da haka a uzurinsu na wurin Allah ina fata mun gano da jama'a musamman kuma tunda ba karatu ake koya musu ba da san ina aka kwara ko su gano gaskiya ba su da ma'auni na ilimi na gane gaskiya Da cikin abin da za mu ɗauka na darussa daga wannan abu da ya faru har ila yau baya ga wannan darasi na hukunci game da bin malamai shi shine waccan ayat da makaranta cewa Allah cikin hikimarsa yana taimakon gaskiya ko da ana ganin ba ta da ƙarfi kamar da Allah yake cewa wallahi arsala rasulahu bil huda wa lil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikuna sai suka ba ko Allah ya ce shi ne ya saukar da addininsa ga manzanninsa ne da shirya da addinin gaskiya don ya ɗaura wannan addini na gaskiya akan dukkanin addinai ko da su ke. yanzu jama wannan al'amari na addinin Allah da abin da ya faru gare shi dangane da tsazaki ba Allah ne kada ya taimaki addinin Allah addinin shi ba don su kansu da suka yi aikin ba su yi don taimakon addinin Allah ba Allah ne ya ga damar ya juya shi haka domin sun zaki sun fi shekar ashirin da biyar suna zagin sabai a garin nan suna zagin alkur'ani suna aibata addinin musulunci amma ba mutum gwamnati ta taɓa yaƙi da su akan haka duk yaƙin da aka yi da su an yi ne akan sun taɓa gwamnati za ka Allah yana kawo addini shi taimako ba sai dai kake tsammani sannan kuma kenan ƙarya tana ƙarewa komai daren daɗewa shi ne za ka fa'amma zabadu da ya zahabu jufa'an kun faci duk wata ƙarya kun bace lokaci guda za a nemi da a sannan ya kamata malamai musamman malaman suna su gane yawan mabiya kan ya rudu mutum ya ɗauka wai na farko tukunna a kan gaskiya yake in ya san ba gaskiya yake ba ko kuma ya ɗauka ya fi ƙarfin kowa domin abin da ya rudu da kike yawan mabiya da in ya zo ya tsaya ya gansu shi ne yake zabi yana cewa kai ko ba ka da hankali kai ko baka san Allah ba mutumin da ke irin wannan wajen za ka ce ka kashe shi a wuraren lafiya kaga da kai shi yana itirafi da rubuwa da yawan mabiya to yawan mabiya ba zai tsina maka komai ba ko da ya tsina maka nan a duniya ranar alkiyama ba zai tsina maka ba wannan ma ya kulu wa ya ajina farda karanta wannan kisa kafiri ne a garin maka ya cewa manzan Allah izgiri cewa shi ko kwanda shi kiyama yana da ƴaƴa yana da dukiya da haka ko in aljanna nan ana sayarwa da kuɗi ne zai sa kuɗi ya biya kuma tsadaka idan kuma ta ƙarfi ce waɗannan yayin nashi zafi da ƙarfin tsiya su ƙwatan mai a wurin Allah shi Allah ya ce a fara'aita man kafara bi ayatina a fara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utiyanna malan wa walada kai ba zuwan da ya kafa cewa a ayyuka bai cewa ranar alkiyama za a bashi ayar dukiya da ke da su a ran duniya a tsara algai shin ya leƙa ne ya ga lahiya? a bai ta kaza inda rahmani ahada ko ko sun yi alƙawari da allah ne haka za a yi kalla allah ya ce babu ɗaya da haka amma abin da za mu yi hukunci talattu ma ya kulu wannan abin da yake faɗa na wannan rashin mutuncin za a rubuta wa ya a na farda kuma zai zo shi kaɗai laqad jitumuna furadan kama khalaqnakum haka Allah yake cewa qul dubu shuraka'akum fad'uhum falam yastajibu lahum ranar alkiyama za a ce ka kira jama'a ta gama za a ba su dama su kira ɗin duk wanda yake da shirka da Allah ko yake jin mabiya sun ishe shi amma sai a kira falam yadda saji gula ba su amsa musu ta ka kowa ya jami jama'a ya za a yi tsira shi to kwanna kafin wani ya kamata kowa ya dinga wannan tunanin ka dinga zama kana natsuwa kana wa kanka katin talis yawan mabiya a duniya yawan sarauta yawan ilimi daɗin baki yawan masu sauraron ka gwamnati na tsoron ka ko tana ɗaga maka ba wala di wannan ba ne ke kama a matsayin ka na malam don wannan aikin da kake na ka in gaskiya kake faɗa wasu sun faɗa kuma sai shuɗe idan ƙarya kake yi da bid'a wasu sun yi kuma sai shuɗe in sarauta ne ma haka an yi sarautar gaskiya irin ta Sulaiman da ɗan Dawuda an yi ta ƙarya irin ta fir'auna an yi ta tsafin mulki da jin daɗi da morewa irin ta sarauniya ta sabai wadda ake ce balki su duk waɗannan an yi su ina suke babu su sun ƙari in arziki ne an yi irin su ƙaruna in tsabaragen ilimi ne na gaskiya an yi irin su ibn taimiyya an yi su ibn hajar an yi su maliku an yi su zafi duka sun ƙari wanda duk duniya ta shaida ilimin su yanzu a inda suke a lahira muna musu fatan alkhairi amma babu abin da zai amfani su yake da suka yi na alkhairi imamu bukari bukhari aka ce a majalisinsa sama da mutum dubu biyu suke zaunawa yana koya musu karatu al'imamu abu nu'aym a cikin tarihinsa aka ce majalisinsa sama da yawan mutane ta kai ma daga bakin inda yake zaune yakan hau jaki ya dinga ratsa tsakankanin mutane yana ƙara maimaita karatun da kowa saboda yawan mutane har sai ya hau abun hawa kuma a ce ka hau keke ko mashin saboda yawan mutane kaddara ko na filin idi ne a sai yawan yawan ɗaliban ka kenan ko filin idi murna ko wanda za ka zagaya shi ba sai kawo mashin amma sai ya hau jaki yana ta wa sahu sahu inda ba su ba yana ƙara maimaita musu imla'in karatu saboda yawan ɗalibai jama'a kuma ana fata mu zanen Ibn hajirin da ya rasu jana'izar da aka yi masa yadda ake bada labari yadda zai yi da aka mara albani wasu na cikin gari a cikin alƙahira wasu suna makabartar duka taron mutane ne garin aka ce har dare gosunan bai warware ba har dare tun da hanki da aka mai sallar gawa har dare ana ci gaba da gosunan ababen hawa na jakuna da raƙuma saboda mutane da suke komawa garuruwa kusan kusa da kuma yaba da wanda aka mala albani jana'iza Allah ya ta musu gaba ka zo ne na tsabar mabiya amma haka za a bi a rufe bawan Allah ba shi kadai sai aike shi babu wani masu da ce a saka ko da rabin kafar shi ne a cikin kabarin na awa biyu kafin ya zare ba wai ce ma ku kwanta da ba ya ce a zira kafar shi yana jin dumin jikinka a cikin kafar shi bayan awa biyu ya zaro kafar shi ba wanda ya ce maka ko ka ce da ka aure shekarun jiya wata hasan dan ali shi da aka samu wata mata tana kaunar shi da ya mutu ta je ta zauna ta kafa tanki a bakin makabarta tana jiran wani ko zai tashi ci gaba da rayuwa sai ta shekara tana zauna a wajen ina cikin bukari har sai ta ji muryar ko mala'iku ne ko aljanu ne suna tambaya ta wai wannan mai take yi na ana wajen suna a karkanin su wai mai take yi ne ko ba ne oho ya ce wai tana jiran mutum ta ne ko zai tashi sai ɗaya ce to kana ga zai tashi ce eh, ina ba zai tashi ba haka shi ta shekara ɗaya jinji ita ma a jefa take ba cikin kabarin ba kuma irin wannan mata ba su yi maka wannan wadda ba zuwa in tana ka tana ka za ta je a ba ta wata laya ta daura so da ka ta ƙara ka. <laughs> Allah ya tsare mu ta ka jama'a mu shiga jefe mu baya ga haka wato mu gane cewa jama'a wannan ba shi ne fakashin shi a najeriya babu shakka shi'a akwai saranta a najeriya an kashe maciji ne ba a tsara kano dan yanzu ka ma da rahoton cewa a gidajen yarin da aka ajiye a suna nan sa fi gore ga gida a tsakankanin imel suna kokarin sabawa da sauran yan iska da condemned criminals da waɗanda suke roman a cikin gidan yarin suna musu da'awa sauran wanda suke wata suna kawo musu kayayyakin rabawa a cikin gidan yari sabulu da garin kwaki da kudin da za a je a ceci wanda wani abu kawai ya sata dari shida ne bai shi ba wanda ya bai shi su kawo sai a bai shi suna nan suna wannan aiki ma'ana gidan yarin ma sun shigo da wannan baka aiki da za ka abin da ya kashe kawai shi ne ci gaba da karantar da gaskiya sannan mu gane jama'a riko da za ka ga mutum ya yi jam da wata aƙida wani bai nufin gaskiya za ga yan shi'a suna da ikhlasi akan alƙida su haka haka jirgin jiwa ce haka yan ɗarika wani lokaci ikhlasin nasu ma har ya fi namu na alu sunna wanda wannan haka zuwa junan muna ƙorafin cewa ba mu da tsari irin wanda yan shi'a suke da shi ko irin wanda kirista suke da shi yanzu a masallacin da za a ce a kawo kowa haraji ya dinga ba da naira hamsin duk mako ba za mu biya ba ma an biya wata ɗaya biyu za mu daina biya kuma bai amana ba amma idan yan shi'a ne yanzu na tsara musu wannan harajin daga nan har su mutu kowa zai biya na shi da na shi da na yayin shi ba zai fata ba wasu suna ganin wani sai a ce wasu suke da gaskiya ba haka bane ba alama gaskiya da ba. wannan ya daga cikin rudin da shaitan ke mutane don ya tsara halakar da su ya dinga zayyana wa mutane abu mara kyau har su gan shi mai kyau to tambaya mafi girma da mutane suke kullum shin wai abin da suka yi dinna abin da aka yi musu uh, wancan bayanin uh, uh, rukon da suke da gida dinnan kamar na faɗa bayan na cewa gaskiyar don Allah ce alƙur'ani yana cewa ya ahalin kitabi la ta fi dinakum kungo. ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته كذا كذا كذا كذا duba abin da Allah ya ce la tazlu fi kar ku dinga zakewa a shine wannan abin da suke cewa Isa dan Maryamu Allah ne kaza kaza kaza kaza kenan faɗan wannan abin zakewa ne a dinin Allah har yanzu kirista suna yi a ko ba gaskiya ba suna riko da shi tun kafin zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu amma kuma ba gaskiya wani so daɗewar aƙida da riko da wasu suke yi da ita jam irin da su mutane suna tambaya shin abinda 'yan shi'a aka yi musu daidai ne abinda suka suka yi musu ko ba daidai ba ne ma'ana an musu adalci ko an je su wannan tambayar wanda ke da ita sai da hukukun jin najeriya da tambaye su ya nemi lambar wai gura ta yi sai ya tambaye shi ko ministan tsaro dambazau shi ne ministan tsaro ko su kuma ministan mai ya zai tambaye su fiyar ko kuma irin katin malam sa sabi ya bari ya sai an je layira zai ganin ɗin ne ba da ba ne kawai yawwa amma babu shakka muna ishada muna yaba matakin da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki suka rauwa daga ciki akwai wasu daga cikin sarakuna musamman sarkin kano muhammadu sunusa na biyu mataki ne ɗauka wani shakka mutane sun ji daɗin shi ya nuna cewa shi uba ne ga al'ummar shi ganawa muna fata mu ma a garuruwan mu samu sarakuna ire-iren waɗannan wanda suka san darajar mutanen su daga ciki muna ishada da matakin da wasu suka ɗauka daga cikin jami'an gwamnati kamar gwamnati kamar gwamnan kaduna malam sai el rufai mataki ne ɗauka wani shakka ya burge al'umma da irin jawaban da shugaban ƙasa muhammadu buhari shi ma yi matakin da wasu daga cikin ƙungiyoyin addinai suka ɗauka na fitowa ƙarar su nuna goyon bayansu a kan karya 'yan shi'a kamar ƙungiyar malaman jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin su babanci ne kamar shugaban izala na zaria saniya duk waɗanda sun fito ƙarar sun bayyana cewa lallai ya kamata dama a karya waɗannan 'yan shi'a duk wannan mataki ne mai kyau da ma'a kuma a lokacin gwamnati na buƙatar mutane su tsara mata ƙwarin gwiwa haka hudubun da malamai suka dinga yi a masallatai irin hudubun da malam musa mun shawai dinga yi a masallacin dara salafiya da wasu wurare ire-iren waɗannan waɗannan ma sun kyauta kwarai a takaice abin da muke cewa kawai shine faɗin allah fanzur kaifa kana aqibatul makrihim anna dammarnahum ajma'in فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم إن في ذلك لآية فأقول لك شاكي خلاك قيدك أن الشمس يكي كرشن ما يكيد سكيشا مصنيك فليد يكسنش فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم ga sun sai iya lindin girma da gidan shi da wancan da suke cin mallakun rahama lantun azabar duka sun zama ka allan tagna bin am muna mu Allah godiya akan wannan ko abin da muke so yake fa tilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu inna fi dhalika la'at wannan darasi ne jama'a ga duk wani wanda zuciya shi ke riya mushi bari ya ɗauko wata baka aƙida ko mummuna aƙida ya dasa ta a cikin al'umma ko mun daren daɗewa sai Allah ya karya shi kuma zai bar mugun tarihi a cikin duniya sannan ya koma ya tarar da Allah na gare shi duk wanda ke tare mai ɗauko ta baka akida ko ba kira yana ta wala ya jira abu da Allah zai shi ba ka haka muna ba gwamnati shawara cewa lallai gwamnati ta ba mutane damar yin addininsu bisa ka'idojin da shari'a tana jira ta hukunta inda wannan fundamental right abu kowa ya addinin shi ka a hana kowa amma kuma kada wani ya shiga na wani ya hana wani sakewa kamar yadda su suke hana mutane sakewa tara titi da yan gyalle su hana su fitowa fira suna son zuwa sinima a hana su suna zuwa son zuwa kallon kwallo a hana su masu son zuwa islamiyya da wa'azi duk a hana su masu yan mata ma da samari a gyalle su ba sa daɗi ba sai dai a ko da rana kaga dole takurawa ne ga yan najeriya ba ga wani jama'a sannan kuma muna cewa gwamnatin tarayya ta gaya wa iran ba ruwanta da najeriya ba ruwan iran da najeriya ta daina shiga da najeriya is sovereign country ƙasa ce mai yanci na kanta a bisa karfin ƙasa da ƙasa kuma ba ruwan wata ƙasa da abin da ke faruwa a cikin wata ƙasa musamman ba gairu ba wanda ya laifi a najeriya dan najeriya za a mai hukunci a najeriya da dokar najeriya ba ruwan wata ƙasa da ainihin abin da ya faru ana nake so ne ishara akan cewa mutane sun rubu da wasu abubuwa da ake bugawa a facebook game da cewa wai saudiya ta sa baki a wannan rikicin saudiya ba ta ce komai a wannan rikicin wani tsohon zance ne da saudiya suka yi tuntuni farkon yakin boko haram shine yan shi'a ne wanda suke da daba-daba a kan facebook na yada labarai suka ɗauko suka maimaita wannan labarin da cewa ya shi saudiya tana goyon baya a da aka da wasu suka ce sai mu kuma ka ci gaba da murna ai saudiya ma ta goyi ba a iran ce kawai take niya sai wannan kasar da ne so ta ga an karya ƙashin bayan ɓarafin ta yada cikin ƙasar mu sannan mutane su gane kenan wannan yana mana babu abin da zai sa mu tsira sai mun ba addini da na magabata shi ne ke da tsari cikakke da Allah ya tsara mana wanda akan shiga mu jira muna kuma bayan shi a shawara cewa su tuba zai da barna da suke. musamman sun ga abin da ya faru da manyan su wasu an kashe su wasu an sa su a baro wasu an kwashi kawakin su an je an zubar kamar gawar jaki wasu ba san mai da aka yi su ba a ce mutumin da yake tafiya a cikin jib ta miliyan hamsin da wani abu ba wanda yake ganin shi sai dai mala'iku a ce gashi a baro ana tura shi kamar tumatir kaga wannan kamar bage bage ina ai wannan ba karamin koma baya ba Allah ya tsare mu da a baya irin wannan amin da eh. ya kamata kuma ainihin wato gwamnati tambayi zazzaki a kan maganganun da yake lalle ya kawo hujjoji a kan maganganun da yake cewa ya san wanda ya kashe albani ya san suwaye yan boko haram gwamnati ce boko haram ya san kaza yana iddi'a da yawa na maganganu wanda sun fi karfin bakin shi kuma duka akwai rekod na murya shi da hoto ya kamata jami'an tsaron najeriya inda daga sarki suna so su maganin barna kuma sun kama shi jam wannan tambayoyin a mushi su kuma a fito da su public kowa ya ga mutushin da ya bai kamata a ɗaga jinka ba a kan wannan sannan ina ma nasiha ga malamai jama'a tsoron Allah akan abubuwan da suke yi su da ka tsantsan akan halakar da mutane yanzu da ke ne saka zunuban ƴaƴan mutane da ya halaka ina da ke zunuban marayu waɗanda aka shi musu iyaye a wannan fitina ina da ke zunuban mutanen da suka mutu akan wannan muguwar aƙida ba za da sani ba ina zai ke su ya kamata duk wanda yake malami tsoron Allah kar ya halakar da al'umma wanda yake halaka a matsayin shi na jahili duk abin zai na sabu ya tsaya a kan shi in Allah zai gafarta mishi amma malami da shugaba na al'umma yana fuskantar mugun haɗari dan gaba magana da wani gwamna yayin ran nan cewa wai abu kowa ya abin da ya ga dama amma an ka je kabari ka tanaji abin da gawa mala'iku gaskiya ne idan kai mutum ne gaba gari amma kai gwamna da kai malami idan ka je kabari za ka tanaji abin zagaya wa Allah a kan kanka ne da kuma kan al'umma za ka kai ba daidai ba ne abunka ya kai gwamna ka ce wai kamar mutane da abin da ke so duk wanda yake shugaba na addini ko na al'umma ko a gidan shi in yi ba mutane su yi abin da suke so ranar alkiyama zai ɗauki min auzari ne wa min auzari lalina yi dillu na ku ina ba samun ragaya waɗanda ayin alkur'ani zai dauki zunuban shi da zunuban mutanen da ya halakar to haka duk malami yake in ya halakar da mutane kisa aiki ne mai haɗari an zare kan sakari ne an nika maka abu wanda duka ka kashe shi ko ka jimai jini ba tare da haƙƙi da zai sai Allah ya kuma ya shi da haka jama'a malamai su tsoron Allah su guje waɗancan abubuwa da san shahara da san ainihin wato mulki da kuma san yabo waɗannan abubuwan suna halakar da malamai ubangiji Allah ya tsare sannan shi mai karantarwa ya gane cewa aikin da zai yi shine ya faɗi gaskiya ya yaɗa ta sauran na Allah Allah ne zai komai kuma dama duk wanda ya faɗi gaskiya ya sai an yi faɗa da shi sai an kyare ta yanzu kala da kyau jama'a ku gani duk wani mutum wanda yake yin barna a cikin al'umma babu wanda ya da barna ne inda aka zauna yanzu zaman fira ba a tunanin a tunan laifin wani mutum in ba malami ba malami na yake da nan ai ya ce kaza amma ko ba yayin kaza kaza da ya faɗa ma ba dan Allah ya faɗa ba mun ji labarin ma auri kaza ma ana bin shi bashi kamar shi kana yake bi bashi a gaba yanzu dukkan mu nan ba wanda ba a bi bashi a irin wannan uba da ake hawa a Najeriya amma idan kai malami ne ka ci bashi ko kudin hayan gidanka ya kare baka biya ba to an samu abu kuɗi eh suna cewa malamai ne amma dan Allah ji ba ya ki biyan hayan ko ko ne da ba amma saboda shi yana yana tunkaran farda da mutane suke yi to mutane ba za su bar shi ya kake ba dole sai kai hakuri ka faɗi gaskiya kan kuma sauran na Allah ne cika gaskiya na Allah ne kai dai ka yi al'akadu bil asbab ka karantar da gaskiya ka kare ta iya gurgurar iyawa sannan mutanen da suke taron za su iya ɓatar da gaskiya su batar da hankalin su gaskiya ba ta bata ba tun ba yau ba a yi fir'auna bokaye ne suka gaya mushi za a yi wani ɗa da zai kawo ƙarshen mulki shi tun daga lokacin ɗauki mataki cewa abu su abna'ahum wa sa abu to duk ɗan da aka haifa namiji a cikin al'umma kashe shi ba mu wani so har ya kai labari amma mata ne mukyalin tunda an ce namijin amma da Allah ya shi ikon shi ɗan a gidan shi ya taso mata yi tsinci ɗan kuma ta kawo shi gida amma ta ce ka a kashe shi a sa an yamfa ana kamar da suka da da ƙahun la ya shuru su suka rike shi a gidan kuma suka biya uwar shi kuɗin shayar da shi faranzahu ila ummihi kai ta karra ainuha wala tahzan uwashi shi ta bashi nono ba wasu san uwar shi wace da ki kuɗi su ba kuma hankalinta ya kwanta tunda hankalinta ta ce ta ce wa uwar shi kusi ko kanan tsofi kusi ko ba zan bihi an zuru lubin wahun laye ya shuru Allah ya ce ke da ta kusa mata tona asiri da wala an tsana ala kalbiya ta kuna minar mutum wanda ta bayyana ba a kashe shi amma da Allah ya nufin annabi Musa sai ya kai labari sai da ya kai labarin a gidan Fir'auna kuma ya kawo ƙarshen mulkin Fir'auna saboda Allah ya riga ya rubuta firkita da mantsuwa zaka gaskiya da Allah ya alƙawarin cewa sai ta cika na rantsa da Allah ya ta cika duk wanda ke ake sai gwamnati da haka da shi ya daina ya fi mai sauki dan shi ne a ƙasa baya ga annabi Musa manzon Allah sallallahu alaihi wace irin gwagwarmaya ce bai fuskanta ba da kafiran makka da bayan hijira munafikan madina da yahudawan madina da sauran kafiran duniya wani irin makarƙashi ya ce wasu kulla mai tun daga sharri da kazafi da duka da kisa da bita da kulli da sa ta hukuma kasa da arziki da sanya mabiya shubha da taron wato abin nan sojojin taron dangi da duk abin da suka yi amma Allah cikin salama cikin ruwan sanyi Allah ya magana su kalli bada a bada fasojin musulmi ma gangadi suke izu ga shi kuma nu'asu amanata da musulmi kawai ya rike da takobi ya rage gidi kan gidi ya bacci daɗi amma kan sai kafin ya mutu a bada kalli fatu maka sun shigo garin kowa ya gudu ya kuya wanda za a baka isa ka fito garin a ganka da alamar ka fito gun Muhammadu ba a bayan shekaru kaɗan sai ga su waɗannan da ake ganin su musar a cikin sun shigo garin kowa kuma da ke cikin manyan garin ya gudu ya buya sai dai ya tuba ya ce ya bi Allah haka Allah ya cika gaskiya haka Allah ya ci gaba da cika gaskiya a hannun shugabanni da malaman addini dauki min tafiya gama akan fatawa a kashe shi akan fatawa ta hamawiyya da kan matsala ta saki uku a kalma ɗaya aka sa shi a gidan yari har ya mutu har ya mutu kuma ba a yi amana da wannan fatawa ba amma a ƙasar misira inda sarakunan suke a lokacin wanda suke wannan zaluncin sarakunan mamalik yanzu haka da muke magana wannan doka ka take a rubuce a constitution din ƙasar misira cewa saki uku a kalma ɗaya suke da bayan sama da shekara ɗari bakwai gaskiyar an yi an yi a tsaye ta tsakiyar tuwa haka irin su mala albani na sun jini ruru da suke shi haka su malan jafar haka ɗauki eh, mala bakar gumi allah ya gafarta musu gaba da sun kiran su mala albani a bakar gumi wani irin fitina ne sayar ba su samu shi ba da su shehu sani da sun isya karatu duk wanda ake cewa ya tsarika da sauran sarakunan gargajiya babu irin bala'in da bai su fasa a musu ta kai mu da ya taɓa ƙaura ya gudu ba ƙasar nan gaba da amma har yanzu ya mutu sama da shekara ashirin murin shi ake ci ba a jinta su kuma abin da ya karanta na addini ya kai ko ina har cikin ɗakunan yanzu yan ɗarika suna yin islamin matan aure suna yin na yara suna sa hijabi suna da juwidi suna karanta ƙur'ani da tajwidin shi su ma sun koma suna tafsiri irin na yan izala su ma suna tare da irin na yan izala suna rabbi duk waɗannan daga cikin albarkar karatu a bakar kuma ne da cewa suke islamiyyar matan aure zina ke amma su ma zina ke su ma zina suke yi ko ko sun gano abin su fara ƙarya ne haka na yara duk inda kace suna nuna islami sun kasu ana mori za ga islami a garin ta fi talatin kowa da bana ta kamar yan kwallo ka zai kenan da awa bakar kuma duk da wahalar da ya sha da kuncin da ya samu kanshi Allah ya ci gaba tabbatar da ita su kuma yanzu suna raye ba su da da'awa ba san su ba an san su ne yan hayaniya makwaɗaita masu muguwar rowa da mani'in wahal da karɓa da hannun nan su ɓoye da wancan sai su karɓa abin gwamnati da sunan musulmai su hana musulmai su karɓa abin musulmai da sunan addini su hana addini haka ba suke suna karɓa da hukun kowa gwamnati ta ba su da sunan musulmai za su hana musulmai sai kuma ce musulmai su kawo za a wajen ya aiki sai kuma a kiwa addinin aiki suka tara a matsayin nasu fa jama'a a waki inna ce sana kulika haru'a haka suke tsayar wasu na suke jama'a Allah ya tsayar gasa mutuwa za ka ji labarin yin arzikin da ke ci multi millionaire da rubutu ba ko baya sana'a fari ba da tabi cika kudin al'umma ne da ya karba da zakka da yake zuwa nan su ba da ya kafi biya karba har nan su wani shi ke haka kansu har yan da rika shi kuma ba su saboda kowa kuma har yanzu ayi rubutun ya zo gidanka a matsayin ka na gwamna ko attajiri so yake ka sauka a kujen da kake dole ka shi mai rura don shi ne shi sannan kuma ya ci abinci ya ci kaji zai zama kuma ka tuka mai da kashi da kuɗi kullum abin da yake so ka mai hakan kake gidan shi kuma mana ka zo ya zo gidanka kaci da shi ya je ka je gidan shi ma kaci da shi ai da kamata duk wanda ya goba kon wani ba kon ka annabin kan zuwa shi ko ka za ka mai hidima to in ka je gidan shi ya kamata shi ma ya maka amma an kaje wanda ce to ne kuka zo mana da shi wallahi kai hidima ina ga muku wannan abin da na sani na je ne ba wai labari ne na je ne a gidan Allah ya tsare ku jama'a wannan shine tsokaci na biyu game da ainihin matsala ta wato wannan abu da ya faru da 'yan shi'a suna fata Allah ya kara addininsa Allah kuma ya ainihin kara kare ƙarya da su zama ƙarya ya tabbatar da gaskiya da su zama gaskiya abu na uku zama ce dangane da karatu da za mu ci gaba da yi a ran insha Allah na farko za mu yi hutu na mako alamis mai zuwa da alamis ta sama duka ba za mu yi karatu ba insha Allah sai alamis ta uku daga yau daren juma'a ta uku daga yau in Allah ya kai mu raye in dai ba an samu ta sanarwa kafin lokacin ba sannan ne za mu dawo mu ci gaba da wannan karatu amma akwai sharadi na faɗa masu masallacin nan lalle lalle dole ne a ɗauki mataki wajen gyara ababen da suke ɗaukar karatun nan in ba gaba karatun nan ya kusa barin masallacin nan afsan jama'a sun da muka fara karatun nan wasu da dama ba sa da mun yi zafin muktasar shama'il muhammadiyya ba ma ɗauka saboda ni Allah shi ne shaida ban ɗauki cewa karatun da nake ya isa a ɗauke shi na ɗauka kawai mu yanzu na wasu ƴan kwana-kwana ne a wani lungun anguwanmu kawai bari mu ɗan yi abin da za mu iya Allah shi ne shaida ban faɗa don alfahari ko kuma tawalu ba ina faɗin tsabar gaskiya abin da imanin shi ne za ka ba ma ɗauka kamar yadda muke karatu a mu na islamiyya ko haka muke muka soke wannan littafi muka ba muka fara wannan zafi na Shi ne sai mutane suka ba suna fara ɗauka da wayoyinsu wani lokaci sai ina karɓa in saura. to ina saurarawa sai na ji ni ma da ne karatun ina karuwa wasu abubuwan ban san na faɗe su ko kuma na faɗe su san da ne karatun a san da nake saurare kuma na man inda kasu ne na nazari ba ya kasu da aka riga aka tara shi aka bunƙasa duk in za a yi mutum da zai auna to yau zan kasar da shafi biyu zuwa uku sai ka bi gaba gaba kana karantawa kana da tafai. haka nake ba wani magana ta walu a cikin wannan dama abinda nake yi kenan duk da zan karanta zan yi da littafai abin nake ganin ina buƙatar na rike shi na rubuto ko ne jotu to wanda yake ganin wani tura kana asiri ba shi ya jiyo ni mutum na fita ma haka nake ba tura asiri ba to sai na lura amma karatun ni ma ina morashi na saka a mota ta ko a mpt a cikin kwamfuta sai yanzu ina morarsa sai na ba ta hancu a shi katin zai mawa amfani inda ni ma yamu wataƙila kuma zai ma wasu amfani fiye da mu da muka a ko ba mu ban lagin au a min sami daga nan ne sai muka ɗauki mataki na a ci gaba da ɗauka yau wajen shekara biyu da rabi kenan ma kasunan tun watan september 2013 ina jin haka ne ko september 2013 ina jin yanzu mun yi karatu ɗaya ke ka muka ce inda ana yi kullum wata uku ne kawai ala cikin ikonsa yanzu za mu zo mu fara wani littafi wanda kuma watakila binciken da za mu yi kafin kasar littafin da masa'il da za mu tattauna a kai za su fi buƙatuwar a yi rakodin su fiye da abin da ke cikin wannan labaran littafin da za mu karanta ɗaya daga cikin tafai da guda biyu wanda tsakanin da Allah har yanzu ba mu gama shawara da ƴan uwa game da shi ba akwai littafin da ya tadrid tauhid al-mufid na malam al-maqridi al-imam Abu Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Ali ibn Abdul Qadir al-Maqridi wanda galibi ƴan uwa sun samu ruskoki da littafin da tahqiqi kala kala akwai tahqiqi na ainihin wato wanda shine tahqiqi mafi kyau shine tahqiqin wato su Ali Hassan ba shi ne wannan abu wannan na ainihin suhaimi ne akwai na bassam abdulham aljali shi ne wannan bugun maktaba ta darubun hajjmet akwai wani na su ali hassan ok suna jin shi ne wannan amma shi suhaimi ya amfani da zuskar da ali hassan ya taki ali hassan ya taki zuska shi kuma suhaimi ya yi sharhi ne na wannan take ya sharhi ne zai itimadi akan takikin ali hassan wannan shi ne wannan tafi na farko kenan da in Allah ya so muna fata mu karanta shi tauhidi ne na uluhiyya tauhidi na bautar Allah littafi ɗayan kuma shi ne littafin muktasar al'ulu lil'ali al-ghaffar wanda asalin littafin al'ulu na al-imam az-zahabi zahabi dai wannan malamin tarihi da aqida littafi da yake magana akan daukakuwar Allah akan halittu aqidan musulunci game da daukakar Allah to wannan muktasar ne rairaya ce wadda malam albani nasur dini yayi wannan shine bugu kadai da aka wadata ku maktabul islami maktabul islami sun buga shi tun 1991 suka buga shi yau kamar shekara 25 ke. haka ne ko 1991 ko lokacin suka buga shi ya sani na ba a sake mashi bugu ba wannan zafi shi kuma a aqida ta al wasu was sifat littafi ne mai matukar kima a cikin ilimi da kuma ilmomi da za mu kwasa ɗimbi game da aƙidar musulmai a kai game da al'adu halkul ƙura'an wana eh, matsala mai da martani ga masu cewa ƙur'ani halitta ne da bayanai dalla-dalla dai wannan za mu ji su a kan ayin alƙur'ani da hadisai maganganun tabi'ai malaman fiƙihu malaman hadisi tun daga zamanin tabi'ai har zuwa zamanin su al'imamul ƙurtubi abul abba da qurtubi abu abdullahi wanda na ji ne karshen malamin da zahabi ya kawo maganar sa a cikin littafin Al'imamu ainihin wato abu abdullahi al-qurtubi sahibu tafsir al-kabir kaga har zuwa karni na bakwai kenan dan al-qurtubi ya rabu hijira shekara 661 in ba na manta ba ko da 71 yes kaga karshen karni na bakwai lokacin shi za a zahabi shi kuma karnin gaba ne karnin su dan zafi shi kuma ya rayu a karni na ainihin wato bakwai ne karshen shi zuwa karni da takwas wannan idan shi za a karanta galibi ba a samun shi a kasuwa amma yadda yake haka nan muna da soft copy pdf text ɗin shi wanda za a iya printing daga kwamfuta yan uwa ɗalibai su samu don su dinga bin karatu daga nan ba mako biyu nan za mu tantance bayanai game da wani ra'ayi ranar an zo idan wannan sun ta kama sai a ainihin siyarwa da mutane a amma kafin nan za mu yi coordinating da masu masallacin ganin ya za a yi a gyara ba za mu sake barin wani ya ɗauka a waya ba kowa ya kashe wani shi za a ɗauka ne kawai ta hanyar na'urar watan lantarki ta amplifier ba za ta ba da direct zuwa ga rediyo za ta ɗauki muryar ta fita raɗas akan ainihin device na mp3 ko makamancin shi sai wanda yake so daga bayan sai a yi kwambatin ya je ya siya abu tun da mutane ba su san ba da sadaka kaga sa siya ke na fata mun gano wannan wannan ne shine bayani na uku kuma shine na karki zuwa nan to mun rufe karatun mun nada karatun hikimatu min tarihin Allah biji muke roƙo ya sanya albarka a cikin wannan makaranta na alkhairi a ciki da kuma gafata mana kurakuran mu Allah kuma ya sanya mu a cikin bayinsa wanda suke ganin gaskiya su wanda suke kin da ainihin son zuciya muna addu'a ta musamman ga mai wannan gida da matsalar masallaci ke jikinsa shi ne alhaji tsohon marigayi ta tijan arziki allah ya saka mashi alkhairi allah ya ci gaba da bashi ladan wannan wuri da ya ware a cikin gidansa a matsayin masallaci allah ya kyaske kabarin shi allah ya gyara mashi zuriyarsa allah ubangiji ya tsayyaba mashi zuriyarsa haka na muna addu'a ta alkhairi ga malamanmu waɗanda suka ɗora mu akan turba ta manhajin salafiya musamman malam albani zaria Allah ubangiji ya gafarta shi. Allah ya shi da gafara malami ne wanda muke alfahari da kasancewa mu ɗalibansa da kasancewa mu mun zauna da shi mun yi karatu a gabansa kuma ya koya mana al'amura na addini da rayuwa wanda muke cin more su ubangiji Allah ya bashi ladan ayyukan shi na karantarwa da tarbiyyar da ya ma ƴaƴayen al'umma da sadakatul jariya da ya bari na ilmoni da kayan aiki da makarantu da filaye da tsare-tsaren karantar da da'awa ta salafiya Allah ya tukan shi Allah ya sa yayi mutuwar shahada shi da ɗan shi Abdullahi da matar shi Umma muna roƙon Allah ya yaukaka mai sa da makarantarsa da ainihin ɗalibansa wannan makaranta ta radis salafiya muna fata ta wuce abin da yayi tsammani Allah ya ɗaukaka ta Allah ya rabata da sharrin makiya da 'yan bana na iya na ciki da na waje da shaidanu da macuta da barayin imanin mutane har ila ba za mu gushe muna addu'a ga sauran malaman sunna tun daga kan uban malaman sunna a najeriya ta yau malam abubakar gumi allah ya gafarta mushi malam sama'ila idris su ba wa mai shinkafa da sauran malaman sunna wanda suka gabata da musamman malam ja'far mahmud adam na kano wangiji allah ya gafarta mushi allah ya ba shi tare darajar shahidai muna addu'a ga dukkanin masu ainihin karantar da sunna ko ina suke ubangiji Allah ya sa musu albarka a cikin addinin su da rayuwarsu muna addu'a ga iyayenmu da yan uwanmu wanda suka riga mu a cikin rayuwa suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya ainihin ɗauka darajar Allah ya gafarta musu kurakuran kuma Allah ya sa mu ma idan mun tashi mutuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya azurta mu da cikawa ta ainihin bayan Allah na gari ina faɗan wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah